pour notre continent le plus important, c'est la question de Ga nahiyar mu abu mafi muhimmanci shine batun hasara da kuma lalacewa da sauyin yanayi ya haddasa. Shekarar bara a taron COP27 a kasar Egypt ko Masar, mun cimma yarjejeniyar a kan girka wani asusu don saka jari domin gyaran wannan al'amari. Kenan abin da ya kamata a wannan taron na bana shine a iya kayyade tsarin da zai tabbatar da wannan asusun domin abu ne na gaugawa ba za a iya jira tsawon lokaci ana tattaunawa ba. Sannan wani batu mai muhimmanci kuma shine samar da fasahohi. Yau Afirka ta cancanci samun bunƙasa tattalin arziki. Afirka na da albarkatun ƙasa idan ba a taimaka mata wajen ganin ta bunƙasa cikin natsuwa tare da daidaita lamarin fitar da carbon ba. Nahiyar na iya kama wannan hanya wadda yau ta kai mu ga fuskantar wannan sauyin yanayi wato amfani da makamashi na gargajiya tare da wuce mizani. Haka na nufin alkawalin da aka ɗauka a game da saka jari a shekarun baya na zuba miliyar 100 na dolar kowace shekara kama daga shekarar 2019 wanda har yanzu ba a cika ba. ba ya waje ba a wannan taro na bana a tashi tsaye domin ganin ba a watse ba tare da yin wani abin a zo a gani ba a ganin ku menene har yanzu ya kawo tarnaki wajen samun kudade domin aiwatar da yarjejeniyar paris Ina jin batu ne na niyyar siyasa da farko, domin yau kungiyoyin fararen hula a mataki na duniya, na Afirka, na Asiya da na Amurka dukkansu sun tashi sun ce yana da mahimmanci a cika waɗannan alƙawla na saka jari. Bugu da ƙari kimiyya ta nuna. Kwamitin ƙwararru a game da tahiyar yanayi sun sha hankali inda suka ce idan ba a ɗauki mataki ba, to duniya ta doshi hanyar da ba za a dawo ba. Menene ku a matsayinku na kungiyoyin fararen hula za ku kawo a taron taron COP domin kare muradu kuma ya za ku yi. Kafin wannan taron, mun shirya tararraki a nan Nijar da sauran kasashe domin samun matsayi daya Kenan za mu kare wannan matsayi da ke kula da bukatun bangarorin al'umma mafi rauni, waɗanda su ne ƙananan yara, matasa da mata. Haka zalika za mu nuna namu fasahohi na samun mafita, kamar yadda da ayyukan noma da muhalli da dai sauran fasahohi masu yawa da muke aiwatarwa tare da al'ummomi ta hanyar shirye-shiryenmu na ci gaba da kuma ƙarfafa juriya saboda waɗansu su ɗauka mu kuma mu ɗauki nasu. ou impacter d'autres communautés et apprendre des autres aussi.